wanda ya daidai da sha tara ga watan agust shekara ta dubu biyu muna karatun littafin asarimul battar fi tasaddi bi saharatul ashrar na shekul allama wahidu abdulsalam bali allah ya saka mishi da alkhairi muna karkashin alfaslin rabe fasli na hudu wanda wannan fasli malamin yana magana akan sayi yuhabbiru sahir jinniyan yaya ne boka yake kiran aljani in yana son ya sa shi ya mishi aiki wannan fasli zai karantar da mu ne bayan boka ya mallaki tattaruwar aljanu waɗanda yake aiki da su da kuma ainihin manyan shugabannin ƙabilun aljanu waɗanda su ne abokan hudar shi to yayin da aka kawo wa boka aiki akan ya haukatar da wani ko ya kashe auren wata ko ya wata asiri ta sai wani ko ya ainihin asiri don wani ya tsiyace ko a wani asiri domin a ainihin wato an gurɓatar da tunanin shi akan wata mace ko akan wata harka ko akan wani ofishi ko makamantan haka to a wannan lokaci boka in yana son ya halarto da aljanu yaya yake yi shine muka ji malam ya ainihin kamana a tariqatul ula hanya ta farko da bokaye suke yi tariqatul iqsam hanyar da suke ainihin wato al su rinka hada waɗannan ƙananan aljanu da manyan su suna roƙon ainihin ƙananan aljanu su halarto gare su don girman manyan suna kiran sunayen manyan suna tawassuli da su muka ji kuma tariqatul zabhi yanka a yi wa babban aljanin yanka don a faranta wa ƙaramin rai ya ainihin halarto ko a yi wa babban yanka don shi ainihin babban ne farin ciki ya turkuɗo ƙaramin akwai kuma ainihin a tariƙatu sufliya ita ce hanyar kirayen aljanu waɗanda suke yawo a cikin garuruwa kawai wato su aljanu ne gantalallu ba sa ƙarƙashin mulkin wani shugaba daga cikin shugabannin aljanu yawansu suke na gantali yawansu suke na iskanci sai in wani boka ya zo yana faɗin kalmomi ko ya turara wani turare mai ƙanshi wanda suke jin daɗi sai su halarta gare shi sai ya aiki da su yayin da ya gama shi kenan sai rabu su waɗannan ba sa ƙarƙashin mulkin na sarkin aljanu to akwai irin wannan hanyar da suke bi akwai kuma fariqatul najasa a ainihin rubuta alqur'ani da najasa da ainihin a ɗauki jinin haila ko jinin wata dabba ko jinin jaki ko jinin kare ko ainihin a rinka dangwalan na jafar kashi ana ainihin rubuta alkur'ani da ita duk wannan yana daga cikin ainihin hanyoyin mun yi waɗannan bayanai sai lokaci ya ƙure mana sai malam ya ce a tariqatul khamisa hanya ta biyar daga cikin hanyoyin da bokaye suke bi wajen kirayar ainihin aljanu tariqatul tankis ita ce hanyar birkita alkur'ani at-tankis a ɗauki alkur'ani a rubuta shi da reverse ta baya a baibaice inna a tsaina kalkausar sai a fara rubuta alkausar a tsaina ka inna ko makamantan haka bismillahir rahmanir rahim sai a rubuta arrahimi arrahmani bismillahi ko kuma dai wata ma'ana makamanciyar haka idan bismi ce sai a fara rubuta nunin din sannan a rubuta sinin din sannan a rubuta ba idan Allahu ne sai a fara rubuta hakuri din sannan ainihin a zo a sa lallan alif din sannan a sanya alif din in ar-rahman ne a fara sanya wannan nunin sannan nunin sannan ha sannan ra sannan wannan alu lamra haka dai at-tankis tariqatu tankis wato duk hanyar da zai yi boka ya samu zumunci tsakanin shi da wani sarkin aljanu ko boka ya kirayi wani karamin aljanu ba zai yi wannan aljanu ya kirayi ba ba zai yi wannan babban aljani ya yadda a haɗa zumunci da shi ba sai ya tabbatar da bokan ya wata hanya ta kafirci ko ta shirka ko kuma ta fasikanci amma babu wata hanya islamiyya da ainihin boka zai bi aljani ya halarto gare shi mu kiyaye wannan shi yasa ya kamata jama'a a rinka tantance yadda al'amarin addinin musulunci yake da kuma ainihin addinin boka ya kwafiyayi to ka tanki wannan biyo ne mana sai mun taɓa ne wannan sunan taɓe ke mana headlines ne wannan ru'usul aqlam yana tattaɓe mana ne zai zo zai warware mana waɗannan abubuwa dalla dalla kamar yadda muka ce karatuttukan mu da muka yi wajen makonni biyar da suka wuce an dira ne akan mu'tazilawa da mabiyansu su ne waɗanda suke musu akan cewa babu aljani ko kuma suke musu akan aljani zai shiga jikin mutum ko kuma suke musu babu asiri ko asiri ba zai iya kama mutum ba ko makamantan haka shi yasa za ka ji wannan karatun duk wani da mu'tazali ba zai ji daɗin karatun ba to duk wani wanda yake mara wa mu'tazilawa baya kamar da aka sami da yawa cikin malaman ƙungiyar izala sun mara wa mu'tazilawa baya akan cewa ƙarya ne aljani zai shiga jikin mutum ƙarya ne ainihin asiri ba a iya kamawa ba a iya karya asiri ba a iya kora aljani daga jikin ainihin musulmi ta hanyar karatun alƙur'ani shi yasa ka ji waɗancan karatuttuka suna da ɗaci ga mu'tazilawa to duk wani wanda ya kungiyantu da wannan bangare na ɗan kungiyar izala da ya goyi bayan mu'tazila karatun ba shi da daɗi gare shi to haka wannan karatun da muke yanzu ba shi da daɗi ga duk wani boka da ɗan tsibbu da mai bori da mai duba da duk wani mai kacau-kacau duk waɗannan irin babubbuka da za mu zo muna karatu akai da zai musu daɗi ba domin tonon asiri ne kuma kar ku manta sunan littafin yace asfarimul battar takobi ne matuƙar kaifi su tafaddi lissaharatul asrar domin tunkarar masarrantan bokaye mun fahimci wannan wato wannan littafi wani takobi ne asari wanda ita kanta kalmar sari ne a larabci wato takobi ne datsa ɗaya wanda ba a datsa biyu da shi duk abin da aka datsa ko ɗaya to an kau da shi to sannan sai sake cewa albattar daga batara abtara abtara ma'ana wanda yake tsiyatawa wanda yanzu nan duk abin da ya samu yanki ya tsiyata wannan abin to sai ce kuma wannan takobi wanda kamar da hausa kace takobi ne kai tsiya to suwa za a tinkara sai ce bokaye masharranta bokaye masharranta to don haka za ka ji littafin ba shi da daɗi da duk wanda yake da alaƙa da bokanci to amma kuma an samu wasu saboda ruɗani da ya shige su su da ma za a ce sun shiga takafu'ul adilla ba domin takafu'ul adilla manyan malamai ne da suka karatu kai karatu a cikin ainihin ilmin kalam in suka samu kansu a ruɗani sai su gaza fahimtar yadda al'amari yake sai su zo suna kanyata abin da yake ainihin wato tabbatacce ne a Qur'ani da hadisi saboda sun ga wasu dalilan da ke cikin ainihin alqur'ani da hadisi to amma su waɗannan ba su shiga cikin takaful adillan ba tunda su ba su kai matsayin mujtahidai ba ba su kai matsayin manya ko ƙwararrun malamai ba don haka ba za a iya cewa sun shiga takaful adilla ba su kam bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi su sun kanyata abin da iliminsu su da karatun su bai kai bane to shi yasa sai ka ga wannan littafi dole ya tarkato su duk baki ɗaya yana rabbi a kansu don su sun ce gaba ɗaya ba duk harkar da ta shafi harkar aljani duk harkar da ta shafi harkar yawar asiri sun ce duka dokanci ce to wannan markaɗan jahilci kenan jahilci ne ya kai su ga irin ainihin wannan markaɗe ɗin Allah madaukakin sarki ya kiyaye to malam bayan da ya gama bayyana mana ainihin a tariqatul khamisa sai ce tariqatul tanqis wato ita ce a tariqatul khamisa a sadisa malam yace a tariqatul sadisa hanya ta shida daga cikin hanyoyin da boka ko bokaye suke bi wajen halarto da ainihin aljanu ita ce tariqatul tanjini hanya ta ainihin wato bautar aljanu ko kuma kiran aljanu ko kuma ainihin wato ambata sunayen wasu shekanu waɗanda suke ainihin bautar wasu ayyanannun aljanu sai a tariqatul sabi'a hanya ta bakwai tariqatul kassi hanyar tafin hannu alkaf tafin hannu sai boka ya samu tafin hannun yaro ɗan ƙarami wanda bai balaga ba shekara bakwai shekara takwas eh, zuwa goma zuwa sha ɗaya yaron da bai balaga ba sai boka ya samu tafin hannun shi sai ya ainihin zane murabba'i haka kamar square to sai ainihin gida gida a ciki sai rubuta wasu haruffa da wasu lambobi a ciki waɗanda waɗannan haruffa da lambobi suna ishara ne zuwa ga wasu abubuwa da wani babban aljanu yake bautawa ko kuma sunan wani babban aljanu shi ke nan sai wannan karamin ko kuma shi babban ya turo ainihin karamin ita ce tariqatul kaf sai a tariqatul samina hanya ta takwas daga cikin hanyoyin da boka yake bi wajen kiran aljanu ita ce tariqatul asar al'asar anan abin da ake nufi ba al'asar na malaman hadisi ba a asar shine tufafin da mutum ya sa hularka ko taguwarka ko wandonka ko mayaninka ko rigar mamanta ko siket ko ɗan Ko safa ko takalmi ko ɗan kwali ko hijabi wanda dai ya sa ko wanda ta sa wannan irin hanyar galibi bokaye suna bin ta ne kamar haka in wani ya zo wurin boka ko ɗan bori ya ce ba shi da lafiya sai a ce to ya je ya kawo taguwar shi wadda bai riga ya wanke ta ba idan ya riga ya kawo taguwar tashi ko zaninta sai a ainihin gwada gwargwadon zira'i guda haka gwargwadon tsawon hannu sai a yanke in aka yanke sai wannan boka sai ainihin jawo wannan tsimma da aka yanka na kafa wandonka ko hannun ka ko rigar ka ko zaninta sai ya kulle zuwa wani wuri sai wasu kalmomi na sirkulle wanda ke zuwa ga bautar kalmomin da ake bautar manyan aljanu ko bautar wani abu wanda ba Allah ba ƙarshe sai ya ce wa wani babban aljanu wannan mara lafiya idan wani aljanu ne yake tare da shi ko kuma wani asiri aka yi mishi to wannan kullum da nan ku ƙara tsawon shi kamar ya kulle zuwa inci biyar ne sai ce to ku ƙara tsawon shi sai inci takwas idan kuwa ya kasance wannan ainihin mara lafiya rashin lafiyar shi matsala ce da likita zai maganinta to ku bar min kullum yadda yake sai ya ajiye to da zaran ya ɗauka in ya gwada in ya ga in cire sun karu sai ce to rashin lafiyar ka aljani ne ko asiri ko kuma ya ga ya tsaya da yake to shi sai ce to rashin lafiyar ka ainihin sai ka tafi wurin likita ita ce tsariƙatul asar hanyar da za a nemi a kawo wani abu na mara lafiya ko kuma a nemi za a yi wani asiri a ce a kawo takalmin shi kafa hagu ko a kawo hular shi ko dan kwale shi ko makamantan haka ina fatan mun gane wannan to insha Allah ta'ala waɗannan abubuwan su ne malam zai mana sharhi a karkashin wannan fasli don haka sai ce alfaslur rabi yanzu waccan dama waɗancan maganganu da ya mana kamar yadda na gaya mana dama ya mana somin taɓa ne ko ya tattaɓo mana matsalolin ne yanzu zai mana sharhin su don haka sai ga ya sake cewa sayo yuhabbiru sahir jinniyan wai yaya ne doka yake halarto da aljanni yake kiran aljanni na farko malam yace al-ittifaqu bayna sahir wa shaytan yaya zumunci ke abkuwa tsakanin boka da shaidanin aljani ta yaya ne ake samun zumunci ko haɗin kai tsakanin boka da aljani غالبا ما يحدث هناك اتفاق بين الساهر والشيطان على ان يقوم الاول بفعل بعض الامور الشركيه او بعض اعمال الكفر الصريح خفيه او جهرا يكي اغالبي ainihin wato akan samu haɗuwar kai ko haɗuwar zumunci da ke faruwa bainar sahiri wa shaitan tsakanin boka da shaitani ala an ya kuma al'awwalu a kan cewa shi na farkon wanne ne na farko shi ne al boka ya tsayu da fi'il ba'adul umuri shirkiya ya tsayu akan yin wasu abubuwa na shirka kamar rubuta alkur'ani da jini ko su juda ga rana ko su juda ga tauraro ko su juda ga gurbi ko kuma ainihin wani abu da daban aw da amalin kufr sare ko kuma wasu ayyuka na kafirci karara kamar ya taka alkur'ani ko dauki alkur'ani ya saka a cikin shadda ko masai ko makamantan haka wa abin da yake kafirci ne karara khufyatan ko dai wannan aya shedanin aljini ya umarci bokan ya haka khufyatan a boye wannan kalmar za ka iya karanta ta khufyatan za kuma ka iya karanta ta khifyatan a boye khufyatan a boye khifyatan a boye gargadar da kai kasara ko kai kasara kasa ko kai damma duk ɗaya ne ma'anar au jaharatan ko a bayyane wa an yaquma ash-shaytanu bi khidmati as-sahil akan shi kuma wannan shaytanin ya tsayi wajen yi wa bokan ainihin hidima au tafsiri man yakhdum sahir ko kuma in shi wannan shaytanin babba ne to sai ya yana ainihin tun kudo kananan shaydanu waɗanda za su yi bokan ainihin hidima yanzu kaji malam yana tabbatar maka da cewa ashe zumunci tsakanin boka da ainihin shaytanin aljanu zai yi wasan shi bokan ya kafirce wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru ba banda waccan aya can kasa kasan alqur'ani inda Allah madaukakin sarki ke cewa ah, falamma kafara kama sani shaytan إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال inni بريء منك ma'ana shedan ya umarci mutum da kafirci kana kafircewa Allah tun anan duniya sai barranta daga gare balle a ranar lahira da zai fito maka bara a karara ya nuna shi bai umarce ka ba ai ba da karfin tsiya ba dan sanda shi dan ya kawo maka yasa ka dushi ba shawarta ka yi ta hutu baka gan shi baka dushi sai ce li anna ka ghaliban ma yahdithu bayna as-sahir wa shaytanin min zu'ama qaba'il al-jinn wa shayatin saboda galibi wannan zulunci yana faruwa ne tsakanin boka da wani shaitani daga cikin shugabannin kabilun aljanu da shaitani fa yaqumu hadha az-za'im sai shi wannan shugaba na aljanu ya tsayu da isbari amrihi da ainihin bayar da umarnin shi ila fasihin ne su faha'il kabila zuwa ga wani wawa daga cikin wawayen kabilar wannan aljanu ku duba ma'ana a cikin aljanun ma ashe ba kowane aljani ne za a iya tunkutuwa ba don haka malam ya ce in shi bokan ne abubuwan da babban aljanin yake so sai shi babban aljanin sai ya tsayu ya tsayin daka ya tsaya wurjanjan yana umarnin wani wawa daga cikin wawayen da ke karkashin shi cikin kabilun shi da ya rinka yi wa ainihin wannan boka hidima da an ya hudu mahadar sabir akan cewa shi wannan wawan aljanu ya yi ya rinka wannan ainihin wato eh, boka hidima ya yuqi ahu kuma ya rinka mashi ba'a a wani awamirihi a wajen zartar da ainihin umarnin shi bokan min al-ikhbari bi umurin hadathat na daga cikin al'amuran da shi wannan wawan aljani zai rinka wa aiki zai rinka boka aiki a kai ya rinka baiwa boka labarin al'amura waɗanda suka faru awul qiyamu bi tafriqi baina sunani ko kuma ya tsayi wajen ganin ya raba mutane guda biyu ya sanya kiyayya tsakanin aboki da aboki ko tsakanin mai gida da yaron gidansu ko tsakanin ainihin ma'aikaci da abokan shi ko tsakanin mata da miji ko makamantan haka au ilqa'il mahabbati bainahuma ko kuma saka soyayya a tsakaninsu saboda a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa shedan yana yawo cikin jinin dan a cikin jikin dan adam inda duk jini ke shiga to dabar jini a jikin dan adam ita ce zuciya dabar jini cibiyar jini a cikin jikin dan adam ita ce zuciya shi yasa idan jini ya yanke daga kaiwa ko ina dan adam akwai sa ran ya iya rayuwa amma matuƙar jini ya yanke zuwa zuciya to yanzu yanzu ne ɗan adam zai mutu shi yasa ƙwararrun likitoci a ƙasashen ingila da faransa da jamus da amerika idan mutum ya mutu dama sun san cewa jini ke fara ɗaukewa daga zuciyar ɗan adam to akwai na'ura da suka yi za ka ga shiri ne wanda suke nuna musamman a wata ƙaramar tashar talabijin sky one ta ƙasar ingila wannan shiri ainihin suna nuna shi ne akan nuna kwarewa da ci gaban da sun turawa suka yi game da likitanci sai daga an saka mutum ainihin an ɗora an kifo wannan na'ura a kirjin shi tana ƙoƙarin zuƙo jini ta dawo da shi ya dawo zuwa ga zuciyar shi don haka wani mutum ne zaka ga ɗari bisa ɗari in nunan ne tun nunan ya riga ya wuce gaba an yi mishi nunan an kai shi kadari amma sun aka ce na ya mutu sai daga sun ainihin kawo shi an sa shi a wannan na'ura sai ga na'urar tana ta ƙirge shi haka tana ainihin zuƙo wato kamar wata iska kamar wani famfo ne ainihin mai faɗi haka ya aka kifa tamkar yana zuƙo ainihin wato jin yana dawowa zuwa ga zuciya can kai sai da mutum ya buɗe ido yana haki sun sha nuna irin waɗannan darussan cewa na daga cikin ci gabansu abin da mu a ƙasashe ne waɗanda ba a ci gaba ba shi kenan wani ya mutu Allah sarki Allah ya ji ɗansu shi kenan a kai shi kabari to amma su sai sun yi ƙoƙarin dawo da ainihin wato su ta zuƙowa su ta zuƙowa har injiniya abin nan inda sauran kwana don wannan abin da ya kamata kai ne ka fahimta ke inda sauran kwana shi kenan sai ainihin Allah madaukakin sarki sai ka ga mutum ya wata ke ta ya rayu wannan ilimi ne ilimi inda wata hanya aka bi ta karkata ko kasa ko wani abu wanda yake ƙarya ne ba ba za ka iya ƙaryata shi ba abin da nake so in nuna mana shi ne cewa da aka yi sai shi ɗanin manya tsaye wajen raba tsakanin mutum biyu soyayya dama a ina take sai ka bi ce ni dai zuciyata tana son wani ni dai zuciyata tana kin wani ashe da soyayya da kiyayya a ina ne cibiyar a jikin dan adam zuciya to wannan shedanin aljanin sai annabi ya ce yana shiga duk inda jini ke shiga to yanzu ina kenan shedan ya fi yawo a cikin jikin dan adam a zuciya kenan dan nan ne jini ya fi daddala to kuma nan ne mahaɗar soyayya ko soyayya ta ɗan adam to garin haka ne sai ainihin shedanin aljani sai ya ainihin shiga sai ya sanya ainihin wasu wasi na ƙiyayya a cikin zuciyar yanke da can an ji an yi mata magana kan wani kina son su eh kina son za ta aure shi babu matsala ba matsala an daidaita komai da komai shi kenan kawai rana tsaka sai ta zo ta ce ba ta son shi sai ya zan wannan aljanin sai ya rinka kyamatar da ita shi ta yaya ta bin zuciyarta yana sa mata kiyayye shi yana mata waswasi shine min sharril waswasil khannas shi shedan ba fito ya zo karara ya zai ce wani kai hankali da wanki wanki ki hankali da wani a wannan kai dan adam da ka iya ta'addanci kai kai kai kake irin wannan ka zo ka ce wani iya kai hankali da wanki wanki ki hankali da wani wani kai hankali da wani wani kai hankali da su wani wannan ɗabi'ar ɗan adam kenan amma shi shedan zai zo ta zuci ne sai maka wasu wasu sai rinka kawata maka abin da ke so ka so sai rinka kyamatar da kai abin da yake so ka ki to shi kenan sai a ga rana tsaka da ta ce tana son shi yanzu ta zo ta ce ba ta so rana tsaka da ta ce ba ta so yanzu ta zo ta ce tana so rana tsaka da ya ce ba ya santa yanzu ya ce yana son ta rana tsaka da ya ce yana son ta yanzu ya zo ya ce ba ya son ta ɗa da uba ko mai gida da yaron gidan shi rana tsaka sai a ga sai rabu baran baran me yake kawo haka ba wani abu yake kawo haka ba sai ainihin wannan kiyayya da ainihin shedanin aljanu suke ji ke sawa ta hanyar ainihin zukatan dan adam ina fatan mun gane wannan to ne ainihin sai malam yake cewa ke shi wannan wawa daga cikin wawayen aljanu sai ya tsayi wajen ainihin bin wannan umarni ta sanya ainihin wato kiyayya ya raba tsakanin wani da wani ko kuma ya sanya soyayya tsakanin wani da wani aw aqdi rajulin an zawjatihi ko kuma ya kudurta mutum game da matar shi sai kai amaryar ka ranar saduwa sai ka ji ka zama ainihin mai karamar azzakari azzakarin kamar ta ɗan jariri ko kuma ga azzakarin tsaf ta tashi amma sai sha'awa ta taho gadan-gadan namiji zai sanya azzakarin shi cikin farjin sai ainihin azzakarin sai ta koma malam zai zo har zai gaya mana sociology wata irin dabara ce yaya nema ake ainihin wato a zakarin namiji ne yake tashi ma to in shaidanin aljani na son ya ainihin wato kulle namiji yaya yake shiga ma'ana yanzu malam wahidu bali zai shiga har fannin al'amarin likitanci ya tsaya ya keɓe maka matsala domin akad ko kuma rab iri biyu ne akwai rab wanda asiri za a yi maka ta hanyar asiri ne ka kasa saduwa da matarka ko kuma ita matar ta kasa ainihin yadda da mijinta akwai kuma abin da yake faruwa ta hanyar ɗabi'a to wahid bali Allah ya mai bayawa akan waɗannan abubuwan duka baki ɗaya don haka in yazo zai nuna maka wani da yake kasa saduwa da matar shi to ga irin tambayoyin da za a yi mishi in ya ba da amsoshi kaza to aljanni ne in ya ba da amsoshi kaza to aljanni ne ta hanyar asiri in amsoshi kaza ya bayar to ba ba ne ba asiri bane amma wannan matsalar ta faru ne ta hanyar ɗabi'a to in ta hanyar aljani ne ga magani in ta hanyar asiri ne ga magani in ta hanyar ɗabi'a ne ga magani duk baki ɗaya zai zai bayyana maka sai an ka bi shi a hankali za ka kwashi ɗimbin ilimi a cikin wannan littafin sai za karka mamaki littafin takaitacce ne kwarai da gaske shi ya yi laccan littafin ya takaita ta a cikin kasusuwa shida mu kuma mun ce za mu karanta littafin ɗaya bayan ɗaya mu fassara muna masu bayanin kasa ɗari da ashirin za ka ga me za a ce a'a matsalar dole a faɗaɗa ta domin mu ƙasashen mu gurguzu ya yi yawa gurguzu ya shiga cikin aƙida gurguzu iri biyu gurguzu da masu wa'azi wasu masu wa'azi ba su ƙware game da aƙidar ba su ƙware game da tauhidi ba kamar matsalar da muka tattauna makon da ya wuce in ba dan gurguzu da ya shigo ƙasar nan ba yake za mu ci wajen kasar guda muna magana a kan yanka a musulunci to amma wani malamin tauhidi zai zo ya karantar sai ce duk wani yanka da aka yi duk shi ɗaya kafirci wani kuma sai ce duk yanka gaba ɗaya daidai ne to kaga duk waɗannan yan communist ne a cikin aƙida duk ɗan gurguzu ne waɗannan kowanne ya ainihin ƙetare haddin shari'a wannan ya ce duk wani yanka ma'ana da yankan da za a yi wa aljani da na boka da na ɗan bori da wanda za a yi saboda Allah duk ya ce babu wani yanka da ake don aika wasu zuwa ga Allah kaga wannan ɗan gurguzu ne a aƙida bai san aƙida ba wannan kuma da za a yi wa aljani yanka ai yanka ga Allah ya ce duk dodo ne kaga dan gurguzu ne wannan aqida to kun ga ɗan gurguzu sun yawa yanzu sa kasashen mu gaskiya lokaci kaɗan baya isa a yi karatu dole sai an ɗauki lokaci an fito da matsala ƙarara tukunan ba ka mutane su bata ina fatan mun gane wannan shine uzurin mu in ba haka da yake mu karanta littafin sahihu sala ta al-allamatul albani ne ce kasar 90 ko kasar 89 ya mu karanta littafin a hakamun jirajin al'alamatul albani ne ke kasar ɗari da goma sha ɗaya me ake karanta a ciki kai kasan ba tsura karatun ba ne tsura karatun ya wuce a kasar talatin ne ko kasar ashirin to amma matsala duk matsalar da aka zo sai ka samu wani ɗan a a cikin ilimi ya je ya ɗauki duskuren ya wuƙa ya tattaɓa wurin dole in aka zo in aka yi washe sai an kawo ƙarfe an yi saji na ga wannan dole zai mejin abubuwa da yawa to wannan shi ne yake kawo Allah madaukakin sarki shi da mu shi ne sai malam ya ce sai shi ainihin wato wannan ainihin shaitani sai ya tsaye akan akad ya kulla wannan mutum game da matar shi shi namiji ya kasa saduwa da matar shi ko kuma sai namiji ya sadu da matar suna cikin saduwa a zakarin ya tashi tsaf yana yunkuri zai fitar da mani sai ainihin mani ya kasa fita wannan yana kawo kisan aure domin wannan yana rage wa ɗaya mace jin daɗi wajen saduwa sai zama ya gama motsa mata sha'awa tsaf abin da ya ainihin rage shi ne ya yi injali don ya cika mutum jin daɗi gare ta sai kuma ya kasa fitar da maniyin kuma shi ya riga kasala ta zai musu ya gaji sai zakarin ta kwanta duk wannan aiki ne na shaidanu to malam zai mana bayanai akan waɗannan abubuwan insha Allah to akwai kuma ɓangaren mace ita kuma sai zan shi nufin lafiyar shi nan sai aure mace sai zan mata suna fama da rabtu min sidad ga ta mace ce tsaf ita kanta ba za ta iya shaida tana da wata larura ba tunda budurwa ce ba ta taba iskanci ba ta taba zina ba ta taba saduwa da wani namiji ba ranar farko in mijinta ya zo zai sadu da ita sai ta ji gabanta ya shafe yadda ka san wani maɗin ne tas gabanta zai shafe kamar yadda ka san katanga babu wata alama ta farji a wurin to ita kanta sai ta zo tana mamaki kuma mijin yana rabuwa da ita sai ta ga ta dawo mai cikakkiyar halitta rabtunin sidad akwai rabtu shi shine ka auri budurwa ta tabbatar namiji bai taɓa saduwa da ita ba amma kana zuwa za ka sadu da ita sai ka ji ta iya gaba ɗaya kamar tsohuwa akwai rabtu taballud ka zo saduwa da mace sai ka ainihin ji ita wannan mace gaba ɗayan ta sharkar ta yi marar kamar wani tsumma da aka watsa ruwa duk wani ihsasi da za ta nuna duk wani kokari da za ta nuna ita mace ce za ta kokarin biya maka bukata ta ta maka da sha'awa da za ta sai ta kwanta lahab duk akwai irin wannan duk wannan sharrin shaytanu ne to duk a shekarun baya iyaye da kakanni lokacin zuwa ake wurin boka wurin dan bori wurin malamin tsibbi. aka zo al'amari aka fara ganewa Allah ya ji kan Muhammad Nasiru jinal Albani duk wanda suke tattauna shi da ɗaliban shi sai suka ce an samu sahawa sai ce la wujudat mabadis sahawa ba wai kai da waye ba sai ce an dai fara samun abubuwan da za su wayar da kan mutane ma'ana dan an fara wa'azi babba babba wani wuta wani kafiri wani a'a an dai fara yanzu an dan fara yaya kan zai waye tukuna amma kan bai waye ba <laughs> ina ba tan gane mabadus sahawa to da kuma aka samu wannan mabadus sahawa don ba ita ce wayewar kan ba don da ita ce yanzu wayewar kan ce aka samu shine a tsayi ta hanyar qur'ani da hadisi a fata sihir to yanzu kai ya waye kenan to amma mabadus sahawa da aka samu malami sai muku ya zai ce in eh, lalle wannan kan boka ne zuwa wurin boka kafirci ne kaza kaza to amma ya za a yi ku je sai ce a darura tudhibul mahzurat to kaga wannan kanshi da waye ba amma kanshi ya kusa da waye mun fahimci babu sahawa ko to shi yasa al'amarin addini haka ainihin ya zo a cikin hadisin Abu Sufyan wanda ya zo a cikin kitabu bad'il wahyi a cikin sahih al-Bukhari Abu Sufyan lokacin yana da magudu bai musulunta ba sarki Hirakal ya kira su yake tambaye su game da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutum da ya zo garin ku ne yake cewa yake yana cewa mu bauta wa Allah kar mu shirka mu rabu da abin da muka gada iyaye da kakanni mu yi sallah mu sadar da zumunci yake irin wa'azozin da yake mana kenan mun taɓa yaƙi da shi eh mun taɓa ya kuka ga yaƙi da shi A yaƙi da shi ɗiban goga ne wata ran in mana wata ranga in mishi yaya ina da cika alƙawari yace in yana da cika alƙawari ko da yanzu muna cikin wani alƙawari da mu san ko yana tauna wani ƙulla ba to a nan sai shi ainihin sarki sai shi ainihin abu sufiyana sai yake bayani daga cikin maganganun da yake faɗi dangane da ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana daga cikin abubuwan da yake umarni su tsayar da sallah da sadar da zumunci wato al'amura waɗanda jimillar yana ya zo musu da abin da yake alheri ne to amma sai sarki ya tambaye shi mabiyan shi ƙariya suke ko raguwa suke sai ce a'a duk wanda ya bi shi na ɗaya baya rubo bar addini saboda ya addinin yana kunci ba wanda yake rubo ya ce addinin yana da wuya don haka bari ya bari sannan mabiyan ba sa raguwa sai ƙariya suke shi kisra da ya tashi ba da ansa shine muhallin shahid da ranka sai ya ce dama haka addinin annabawa yake kaɗan kaɗan yake farawa har ya cika da Allah ya nufi al'amarin ƙasar nan za a samu haske game da aƙida sai Allah ya sa aka zo aka fara wa'azi akan ainihin aƙidar a jimillance yanda za ka samu su su masu wa'azi akan aƙidar wasu abubuwan sun shige musu duhu shi yasa da suka zo babin tawassuli al'amari ya rikice musu suka ce to ku daina cewa dan Allah dan annabi amma za ku iya cewa dan Allah dan san annabi to ka gani wannan wato rashin kwarewa ne a cikin aƙida a ce karka ce dan Allah dan annabi amma ka ce dan Allah dan san annabi a'a dan adam dan uwanka ba za ka ce mishi dan Allah dan annabi ba to haka ko ba za ka ce mishi dan Allah dan san annabi ba a'a Allah ne za ka iya cewa Allah dan san annabi ka bani kaza to kaga wannan matsalar sai ba su kware akan ta ba sai suka ce to ku daina cewa dan annabi amma ku ce don son annabi don haka wane don son annabi ba ni aran littafinka to wannan ma shirka ce a wajen lafazi kamar yadda wane don Allah don annabi ba ni aran littafinka ita ma shirka ce a wajen lafazi amma yaya za a faɗi ce a ce wane don Allah ba ni ka ba ya Allah don san annabi ka ji kan na domin san annabi ibada ce da Allah ya bautar da kai ita don haka zaka iya roƙon shi don ibadar da ya sa ka akan wata bukata ku ka littafin ya tawassul wal wasila na shaykhul islam ibn da aka taho gyara saboda waɗanda suka taho gyaran su ma a halatin jida'iyya ne a hali ne na farko akwai rashin ƙwarewa na haka sai aka rinka samun kurakurai amma da ike akwai kyakkyawan niyya kaga sai Allah ya kafa ginin su sai ya tsaya shi yasa wato ba wai dingin karatu ba a kyakkyawan niyya tsarkin zuciya tsoron Allah kyakkyawan manufa sai ga Allah ya sa abin albarka in ba haka in kana karanta littafin shi dan fodiyo sai ga galibi wasu hadisan da suke kawo duk tatsuniya ne tatsuniya ce wadda bata gaza ko kaɗan bata fi shafa labari bata gaza shi ba kuma karanta iya usuna ka gani sai ka ji wasi ba abu kaza wasi kaza kaza tatsuniyoyi ne amma sai kaga Allah ya albarkaci shi dan fodiyo me yasa akwai kyakkyawan niyya akwai ji don Allah akwai ikhlasi akwai kyakkyawan manufa duk waɗannan 'yan abubuwan da suke kurakurai waɗanda za su iya bameji sai Allah madaukakin sarki ya kawar da damejin su sai tabbatar da alheri mun fahimci yadda al'amari yake ko shi yasa kyakkyawan niyyar ka sai kaga Allah ya taimake ka wajen al'amarin ka ya tafi daidai insha Allah ta'ala na a'a eh ba za ka dube dan san annabi ne zo ka dauke ni ka kai ni iri ka ba a babur ɗinka ba a'a sai dai wani dan Allah goya na a babur ɗinka ka kai ni wuri ba to can kuma shikenan sai kana da bukata ya Allah madaukakin sarki dan san annabi ka sa mana albarka a ruwan saman da kake mana a yanzu ina fatan mun gane to kaga tawassuli kenan bi ibada san annabi menene ibada ce to sai ka roki Allah da shi ku karanta littafin at-tawassulu anwa'uhu wa ahkamuhu na al-allamatu al-albani na'am yawa to wannan kuma ya halatta za ka iya cewa wani wani don san da Allah yake wa annabi ka yi mini kaza akwai bambanci da waccan san da Allah yake wa annabi wata siffa ce ta Allah to siffa Allah ya halatta ka roki Allah da ita na daga cikin alqur'ani siffa Allah ce to za ka iya cewa ya Allah dan ƙur'ani ka bani kaza dan yasin ka bani kaza dan falaki da nasi ka bani kaza dan hamim Allah ka bani kaza ya Allah madaukakin sarki ka biya min bukata kaza dan kaza to haka sai kuma ka dubi wani dan uwanka ka ce ya wani dan san da Allah yake wa annabi Muhammadu ka bani aran littafin ka sallallahu alaihi wasallam to kaga ka roƙe shi nan saboda soyayyar da Allah yake wa annabi wato da wata siffa kenan to a karkashin haka za ka iya cewa wani dan qur'ani ba ni kaza dan yasin ka ba ni kaza shine wato mas'alolin aƙida mas'aloli ne da sai ka sa hankali ka iya bambance dama da hagu in ba haka ba yanzu dan bid'a yana jin wannan kasa ko yana jin wannan karatun sai ya ce oh, to me bambanci tsakanin dan san annabi wani kaza ni kaza da kuma dan san da Allah yake wa annabi kaza ni kaza sai ya ce ne bambanci amma akwai bambanci ya kai dan bid'a ko ma ajin aqida ka gani <laughs> ai kwarai da gaske Allah ya shigar da mu to shine sai ainihin malam yace ila akhir hadhihi al-umur allati sanatanawaluha bit-tafsil insha Allah ta'ala yace har dai zuwa ƙarshen waɗannan al'amura waɗanda in Allah madaukakin sarki ya so za mu zo mu yi bayani akan su dalla dalla a ƙasa sai malam yace انظر الفصل السادس من هذا الكتاب كدوب فصلي نشد gaba ta shida a wannan littafi zaka zaka fara samun ƙarin bayani kai. dangane da me kenan dangane da yaya ake warware sihiri kowane irin nau'in sihiri da zai kawo maka a littafin nan sai ya kawo maka yaya siffofin shi yaya alamomin shi a ido biyu shi wani da ya ce bai da lafiya yaya yake ji sai ya ce yana jin ciwon kai yana jin ciwon baya sai ka tambaye shi don haka mai aikin rukuya sai ya tsaya ya kwai akwai bambanci tsakanin ciwon kai da'imi koyaushe kan shi na ciwo koyaushe kwankwasan shi na ciwo da kuma a ciwon kan da ciwon kwankwasan ba sa zuwa sai bayan la'asar da kuma a ciwon kan da ciwon kwankwasan ba su zuwa sai bayan sallah asuba duk waɗannan nau'iyya ce ta sihiri sai ka kware a kai ya zo koyaushe eh, eh, kana fama da ciwon kai eh haka zai ce maka suka ce da yaushe ciwon kan gaba sai ce a galibi zai ciwon kan nan da zaran na yi sallah asuba in ji kaina ya fara shi kenan to sai ne kuma yanzu waɗannan alamomi kenan na ido biyu sai ce kuma sai in ji da la'asar ta sai in ji gaba ya faduwa ya fara faduwa in ka kwanta bacci ne kake sai ce sai in ga ana wurgona a sama ko kuma sai in ga wani abu ya biyo ni sai na kusa ya kusa kama ni sai in farka a firgice sai ka ce to shikenan yanzu wannan shine sihiri kaza kenan to ga irin matakan da za a diga matakan da za a diga matakan da za a bi kuma ka sa tsarkin zuciya ka sa tsoron Allah ka tabbatar Qur'anin ya isa kuma Allah wadatacce ne akan ya baka magani amma ba ni ne zan maka ba ka dogara ga Allah zan ci gaba da roƙon maka Allah ne maka addu'a kai ma ka ci gaba da roƙon Allah kana addu'a Allah ya mana taimako akai shikenan sai a tinkara shi yasa mas'ala ce yadda ta fi karfin kawai ka zama ɗan kifi a kanta kawai shi kenan kawai kai ma ka tarba a kwana ka ci gaba ka san ana zanga-zanga in aka yi aka fara waɗannan 'yan daba in aka zo daidai wurin su ma sai su shiga su yi gaba waɗancan 'yan tasha in aka zo bakin tasha sai su shiga to al'amarin addinin musulunci ya fi karfin 'yan tasha kawai ka ji kai ma bari ka dasa ka ci gaba shi yasa sai ka rinka samun kanka a cikin rigingimu in ba haka ba matsalar tana buƙatar ka tsaya ka kware kamar matsalar likitanci ce biyar da kai karatun likita ka je kai ne eh, asibiti kaza kai ne sai kuma ka zauna karkashin wani kwararren likita sai ran da shi kwararren likitan nan ya yadda da amincin ka tukuna sannan zai ce wannan 'yar yarinyar duba mana ita sai ya sa maka ido ka zauna ka ne wa uwar yarinyar tambayoyi kana mata tambayoyin nan yana na yana kallon ka yana ganin ka yana ganin ka ya gyara maka ya gyara maka sannan sai zo ya maka darasi akan ita yarinya sannan sai a ba yarinyar magani har sai ka ga uwar yar ita ta kosa to akan yadda ake koya wani likitanci haka in ka duba teaching practice ga sunan yan basawa teacher college yan UPE yan ina ne in aka kawo su suna karantar da ku kuna primary school sai ga wata ran malamar su babban malamar su ta zo daga WTC ko babban malamin su ya zo daga Rasa Teacher College ko babban malamin su ya zo daga UTE yana zuwa sai ya ainihin zauna a bayan aji sai ya sa wa wannan ɗalibin nashi ido ya ga yake karantarwa tun daga yadda yake tsara ɗaliban shi wajen zamansa a aji wajen in ana karantar da su wajen natsuwarsu wajen in an musu tambayoyi duk irin waɗannan menene ba ya an zo ne don a ga aibin shi ba a'a an koya mishi ilimin tarbiyya ne shine education a aji a can basawa teachers college ko a WTC ko a UTE ko a advanced teachers college ko a ATC sai kuma malamin shi ya biyo shi ya ga yadda yake yi a aikace shin abin da aka koya mishi din yana iya gabatar da shi shi yasa zaka ga a ka'idar karantarwa ba kowa ya kamata ya karantar ba sai wanda ya ilimin tarbiyya mun ce ilimin tarbiyya ba ilimin ba irin ilimin tarbiyya na ɗan ɗariƙa ba ilimin tarbiyya education da larabci haka suke cewa a abin nan wizaratu ce wata ta'lim ministry of education education ilimi ne wanda za a zauna a koya maka yadda za ka koyar da ilimi shi yasa ka samu ƙwararren malami to ba karatun ba kawai a'a yaya zai biya karantar da karatun a fahimta wannan kuma yakan fi karatun wahala don wani malamin ya iya karatu amma in yazo zai karantar da karatun shi ya dabarbarce ko ku dabarbarce in kuka yi mai tambaya duk a ruɗe gaba daya sai makarantar ta zama makarantar malam zato sai a tashi da ihu da fushi me yasa saboda yayi karatun amma bai karanci yadda ake karantar da karatu ba ko mun fahimci wannan da kyau yace eh shi yasa Allah da kanshi dubi kalmar da yace sai yace walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna ku malamai ku zan kun iya tarbiyyar jama'a saboda karatun da kuke yi da kuma karantarwar da kuke wato ashe daga nan ne malaman ilimin tarbiyya suka ce dukkan karatu dama ga rukunan shi a samu shi karatun a samu mai karantarwa a samu masu ɗaukar karatu ɗalibai ko almajirai kenan sa'an nan sai a samu yadda za a isar musu da karatu sannan sai wurin karatu duk karatu sai suka ce yana da rukunai biyar amma rukuni mafi girma daga ciki su ne hudu ga malam ga ɗalibai malam ba wai malam kawai malam ɗin malam ne ya amsa sunan shi malamin ne ya iya karatu to ba kuma malamin ya iya karatun ba a ya iya karantar da karatun sharaɗi na hudu to sannan a masallaci za a karatu a gindin bishiya ne a gindin menene amma dai waɗancan hudu in suka samu to karatu ya samu shi yasa ko ka sa necktie ko ka sa rawani ko ki sa hijabi ko ki sa duk ma in dai aka samu waɗannan hudu malami almajirai karatu hanyar karantar da karatun to karatu ya samu ko a gindin bishiya ko a bakin kogi za a karatu mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu shi yasa kaga su turawa sai suka bada muhimmanci akan samar da waɗannan abubuwan hudu mu kuma kasashen mu galibi sai aka bada muhimmanci wajen samar da na biyar din shine a dai kankara makaranta a dai kankara masallaci amma ba a damu ai tattalin ina za a samu kwararren headmaster ƙwararren principal ƙwararren limami ƙwararren mai hudu ba lada ladani to na ga sai ga tangane mu masallaci amma ba ladan ba liman ba wai babu bane amma ga su da cancanta ba tangalin yin makaranta amma babu karatu saboda babu ƙwararrun malamai to amma su tura sai suka bada muhimmanci akan makaranta ga abin koyo bace in ka ji ana Oxford University ko Cambridge University in ka je sai ka ɗauka dauka zaka ganta wata aljannar duniya ce sai daga a'a ba wani abu bane a'a su abin da waɗannan gine-gine ko gidan sauro a karatu a cikin shi amma a samu ƙwararren malami sai a ce ga wani professor yau shekara shi sittin. ba abin da yake sai lecturer akan psychology don haka tun yana shirya darasi in zai fito har ya zama shi da kanshi ya zama darasi don haka in ya tashi kai sai zai sawo hula shi halafan ya fito to haka ake so in aka samu aka yi tarbiya a idadin marai sai su an ka dubi makarantu da dama yanzu ba mun ce da ga basa teachers college ga UBE ga WTC ba waɗannan makarantun horar da malamai kenan sai a ce daga technical school a so ba ina ma'ana makarantun horar da waɗanda za su iya sana'a kafintoci menene burkinoli waɗanda za su yi aikin karfe walda da sauransu sai kuma a ce ga commercial college ina ma'ana haka makarantar koyon sana'a sana'o'i typing ne shorthand ne yan jaridu za ta menene duk in aka gama wannan sai a ce kuma government secondary school to nan kuma da colleges da secondary school su kuma za a horar da waɗanda za su zama ofisoshi ne in aka tafi makarantun gaba ga polytechnics ga colleges of education ga kuma universities universities sai ka je a ce ga federal university of technology ga wata a yola ga wata a mina ga wata a akwa'ibon sai a ce ga federal university of agriculture a makurdi ga su nan duk waɗannan abubuwan bature yana nuna maka ne kowane ilimi a tsaya a tsara shi kuma a samu ƙwararru a kai abin da ya kamata mu addinin musulunci kenan ta ma sai wani addinin musulunci kawai shi kenan kowa zai yi naɗi kawai wani mayafin da matar shi take tata ko zai naɗo kawai ya zai riko carbi ya ce shi malami ne shi kenan zai ci gaba da jawabi kuma ana bashi zakka yana ci da kai shi addinin musulunci kowa kawai malam ne da sunan wata riga ta rasa Allah ya kiyaye to shi ne sai malam yace فيقول الساحر بتسخير هذا الجني لأعمال الشر التي يريدها yanzu shi wannan boka kun dai yadda yake samun aljanu ko to yanzu yanzu malam ya ɗauko mana wata matsala ne kamar maimai yake mana akan ta da ita ce yadda boka ke samun aljanu to yanzu bokan ya samu wannan aljanu ta hanyar wa ta hanyar mai gidan aljanin ko sai shi bokan ya miƙe ya tsayu wajen ainihin ba da umarni ga wannan aljani aljanin akan li'amali sharri ya rinka ayyuka na sharri allati yuridu ha wanda shi bokan yake so fa in asahu aljinniyu idan aljanin ya saba mishi taqarraba as-sahiru ila za'im al sai shi wannan bokan sai ya sake neman kusanci zuwa ga shugaban kabilar wannan aljani bi anwa'in min al-azaim da wasu nau'uka na surkulle allati tamilu fi qayyatiha ta'zim hadha al-azim wanda hadha zaim wanda yake a cikin wannan surkulle suna ɗauke da ainihin wato ainihin girmama hadha zaim wannan shugaba na ainihin aljanu wal istighasata bihi da kuma neman agaji da shi min dunillahi ta'ala ba tare da neman agaji a wurin Allah ba fa yaqumu hadha zaim bi mu'aqabati al-jinni sai shi wannan shugaba na aljanu sai ya tsayu da ainihin tsaya ya nera wancan aljani ba saboda ya saba wa bokan da aka tura shi ina fatan kuna fahimta abin da ke yake cewa ma'ana yanzu boka an turo mai aljani ta hanyar wa ta hanyar ainihin wannan shugaban aljani sai bokan ya bada umarni tafi ka je kayi kaza tafi ka je kayi kaza tafi ka je kayi kaza duk aikin da zaka ga bokan ya sa aljani ne aiki ne na sharri to amma me yake kawo tukuna shi aljanin ya ainihin saba wa bokan wannan na daga matsalar da malam ne dungu a kai amma bayyana ta ba matsala ba ne asali dama zumuncin yana faruwa ne tsakanin bokan da shugaban kabilar aljanun ba wai zumunci ne tsakanin boka daga magarin aljanun ba to don haka duk wata hidima da ainihin bokan zai zai yi ta ne da shugaban shi kuma shugaban dama macuci ne in baka san cuta ta shugabannin shedanin aljanu ba dubi shugabanni na 'yan daba kaga irin yadda suke shugaban 'yan daba ne zai sa ainihin aje da daddare a kamo mishi kaza aje a kamo mishi yarinya ko aje a farauto kaza in aka samu sai dan wannan abin nashi ne in wani karamin kaura ya magana sai ce sauran su mai dukar tsiya kaga ba nashi bane na ɗaya kenan cewa ya aje a sato da aka sato kuma ya ce to abin ya zama nashi wani ce ya ogato ai ma sai ce ku dake shi ku rage mai rufara misali to yanzu wannan aljanin karami an sa shi ne aiki ne ba tare da ya ci komai ba waccan akuya da aka yanka aka zubda jinin ogan ne ya shanye waccan albasa da aka je aka zuba a gidan tururuwa ogan ne zai je ya kwashe duk wata hidima da aka babban aljanin ne zai ci moriyarta to shi aljanin yanzu aiki yake na dan an fi karfin shi dole ya je yayi idan ya ainihin kin wannan aikin sai bokan ya rufe ya ainihin kwanta yana neman agaji a wurin wannan shugaba ya rabu da Allah ya koma yana neman agaji a wurin wannan aljani babba wannan aljani sai ya ainihin yi magana da shi menene kake so sai ya ce aljanin da ka turo akan ya mana aiki yaƙi sai shi wancan babban aljani sai ya kawo sai ya mishi to sakamakon wannan ukuba da za a yi ne kun ga yanzu an mai mulkin malaka uku an ce ya aiki da tsiya kuma babu sakamako sai ya je ya aikin in yi aikin shi kuma sai ya dawo sai ya rinka taɓa bokan sai ya hana bokan bacci kamar yadda baka zo ka ko da zaran matar bokan ta ɗauki ciki ya zubar in ya kasa zubarwa a haifi yaron ya zama wawa ko wani galagala ko kuma ya rinka bokan fata ko kuma bokan cutur abadan yana cikin ciwon kai ko zazzabi ina fatan kun gane sirrin abin shine malam sai yake cewa sai ainihin wato fa yaqumu hadha az-za'im bi mu'aqabati al-jinni sai shi wannan shugaba na aljanu sai ya miƙe domin ukuba ga wannan aljanu wanda ya iya boka aiki wa amrihi bi ta'ati sahir sannan ya umarce shi kuma akan lallai ya je wa wannan boka da'a au taskhiri ghairihi ko kuma in an ga wannan kangararre ne to shikenan sai a mai ukuba a rabu da shi sai a ainihin aiko wani zuwa ga ainihin shi wannan boka li khidmati hadha as-sahir al-mushrik don shi wannan ainihin wani da aka aiko ya zo ya hidima ga wannan boka mashiriki ina fatan kun gane ta iya yiwa a yi wancan ukuba a yi mai ukuba don kangara ce take ta raba kangara in aka da kai aka hore shi aka yi duk abin da za a yi mishi ya ce shi dai ba zai ba to shi kenan sai a rabu da shi sai a tunkudo wani ya je ya yi ina fatan mun gane shi ya za ka ga kai mai yin ruƙuya in ka zo kana ruƙuya ka tara wani aljani jikin wata mara lafiya ko wani mara lafiya sai ka yana cewa to za ka bani kaza in kana son fita za ka bani atamfa za ka yanka min rago to a nan ba kama shi za ka yi da duka ba ɗaya kenan in ka kama shi da duka ka zalunce shi in kuma kai mishi yankan ka zama mushiriki in ka ɗau atamfar ko goron ko kuɗi ka ba shi ka zama fasiki ya za ka yi sai ka kira shi zuwa ga addinin musulunci kai wannan aiki da kake tare da boka ai yana turo ka ne kana cutar da mai rai dan uwanka dan me ba kai haka zai iya cewa to ai ma abin ya fi karfi na zaka je hidbal zai buga maka misali ai ma abin ya fi karfi na an yi min tilas ne a'a to tilas akai maka da zaka ka tuba mu tabbatar da ka tuba tsakaninka da Allah in musulmi ne in kafiri ne da za ka musulunta mu tabbatar ka musulunta tsakaninka da Allah da mun taimake ka da addu'ar da za ta tsare ka daga sharrin wancan shugaba naku kafiri ko azzalumi ta kuma tsare ka daga sharrin ainihin waɗanda zai iya turo maka akan cewa su je su kamo ka domin wani aljanin zai ainihin nemi da kai mishi wannan abin don ne sai ce saboda an yanka wa mai gidan shi kaza an ba mai gidan shi kaza an ba mai gidan shi kaza shi kuma ya ture shi zai yi aiki anan amma bai ba shi komai ba to in har kai kana son ya baka dama ya baka haɗin kai akan ya fita don ya daina wahalar da wannan mara lafiya naka to kai ma kai mishi yanka irin yadda wancan boka ya mai gidan shi sai ka ce to ya kai ba boka bane sai kai mishi wa'azi za ka ji tsayawa ake ana musu wa'azi haka manzan Allah yake yi haka sahabbai suke ke sa al'amarin nan al'amari ne wanda malaman aƙida ne suke wannan matsalar in kai malamin wa'azin tsarika ne ka tuba to wannan harka ba taku ba ce sai ka je ka musuluntar da imanin ka da ka tukuna ba yau daga ka zama malamin izala rana ɗaya shikenan sai ka shiga rukuya ba in kai malamin tsubbu ne to ba wanda wannan matsala ma za ta cewa fiye da malamin tsubbu domin kun ga ai akwai wani malamin tsubbu a kasar nan da ya zo ya shiga cikin wannan matsala ta rukuya sai abin ya ruɗe mishi don haka sai ya rinka ganin akwai wasu abubuwan na rukuya waɗanda sun yi kama da tsibbin shi da yake sai rinka kawowa yana hadawa ko kuma in kuna jin shi a gidan rediyo sai ku rinka rudewa to wannan malami gashi ya ce a duba littafin ibn taymiya gashi ya ce a duba littafin al-allamatul albani gashi ya ce littafin ibn battar to amma yaya kuma aka ji haka to kun kasa ganewa ne wato tsohon dan tsibbi ne to sai ya gane tsibbin ba daidai bane to yanzu ga wata hanya wadda take kare da tsibbi to in ya karanta sai ya ga abubuwan sun mai kama to sai ɗauka ab ashe abin da da suke a tsubbu ai daidai ne dan haka sai ya ci gaba da wancan sai ya rabu da wannan jama'a mun gane wannan da kyau misalin wannan shine wasu mutane da suka karɓi musulunci a zamanin sahabbai irin su ka'abul ahbar ka'abul ahbar tsohon fasto ne tsohon fasto ne mushar ya daɗe yana batar da musulmi sai zai sai tuba da tuba sai zai na karanta alƙur'ani suratul ma'ida ne suratu eh, ali imrana da take magana kiristoci da yahudawa sai rinka ganin wasu abubuwa waɗanda a addinin kirista da yake yi yanzu ya musulunta yana ganin ba kyau sai ga wasu abubuwa a musulunci sai ka kamar daidai ne da waɗancan da ya baro to sai ce a to tun da wannan din ma da wancan din duk ɗaya ne to bari ya ci gaba da wancan kawai to sai aka ce a daina riwaya hadisi a wurin shi to sai ka ga masu riwaya hadisi a wurin shi sai a rinka kama su da suna ruwaito tatsuniyoyin da suke a cikin bible sai zo yana karanta cikin suratu sa'ad kissar annabin Allah annabi Dawuda yana karanta yana karanta sai ga wannan kissa ta yi kusan ɗaya da ta bible to amma ya manta Allah ya rushe wata ƙarya da bible ya zo da ita sai ya ɗauka ab to ai qur'ani kai ya takaita bayani ne amma bible ya yi dogon bayani bai san wannan dogon bayanin ƙarya ba ne to ya zo wa'azi sai ɗauko wancan dogon bayanin na babu sai kawo sai ya haɗa muku amma me ya riƙe yana wa'azi qur'ani amma da me yake sharhin alqur'ani da babu to kun ji da matsala take shi yasa wannan da ke ruɗa ku gidan rediyon Najeriya Kaduna gidan rediyon Jigawan gidan rediyon Kano gidan wane ne tsohon dan tsubbu ne to sai ya shiga cikin ruɗani yana ganin wannan matsala to ai ma me bambanci to ai shi kenan kai sai ka je ka ce ku duba littafin ai ibnu jami'a ma ya ce kaza Aika ma ya kaza ai kaza kaza kuma sai ka ji ya faɗi wata magana saɓanin abin da hakikanin Ibn taymiyyah ya faɗi ina fatan mai gane <laughs> Allah ya kiyaye yanzu akwai mudani a cikin mas'alar aqida wallahi mas'alar aƙida misalin da nake mana kamar ƙwararren direban tan tebur ne ƙwararren direban tan tebur fa ba dole ya iya tuka karaman mota ba direban tan tebur kwararre ya iya tan tebur ko mota ice kana ganin yana yawo da mota ice a cikin gari yana ta hannu yana ruda ku wallahi in ka dauko wata karaman mota ko toyota ko c20 ka bashi karshen ta zai iya tuka ta ga mai yawa kai mamakin wannan kai kana ga duk wanda ya iya babban mota ai dole ya iya karama misali kana ga duk wanda ya iya babur zai iya keke ba haka bane keke makaranta ce ta musamman duk kwarewarka ga babur sai ka je ka yi dafo na keke mun fahimci wannan da kyau in ba haka ba ka kware a babur ka zo ka hau keke sai ka ga kan yana maka rawa sai ka ji yara suna ku gafara ga dan yanan ku gafara ga dan yanan me yasa ashe ilimin keke da bambanci da ilimin babur ko to duk kwarewar ka kuma ka iya keke ka iya babur ka iya karama ka iya babbar mota ko ran da duk aka aje helicopter jirgin sama mai saukar angulu baka isa ka tashe shi ko ki da ka iya mishi ba sai an koya maka to haka ran da duk ka iya babban mota haka aje jirgin sama ba za ka iya tuka shi ba ran da duk ka iya jirgin sama duk kwarewar da kai da jirgin sama ba za ka iya tayar da babur ba sai an koya maka ba ka iya keke sai an koya maka in kun fahimci wannan misalin nawa da kyau to mu dawo kan matsalar da nake duk yadda ka kware a fiqhu sai an koya maka aqida duk yadda ka kai da kwarewa a fiqhu sai an koya maka aqida duk yadda ka kai kwarewa a cikin hadisi sai an koya maka aqida duk yadda ka kware a cikin larabci sai an koya maka aqida shi yasa aqida darasi ne ilimi ne mai zaman kanshi kuma in ba ilimin hadisi ba babu ilimin da yake ilimin aqida fadi amma rikici babu ilimin da ya kai ilimin aqida rikici amma fadi ilimin hadisi ya fi na aqida amma rikici to ilimin aqida ya fi kowane ilimin rikici saboda za yi ta ganin abubuwa masu kama da juna a wajen lafazi ko a wajen aiki sai wannan ya danna dabba ya ce bismillahi wallahu akbar ya yanka sai a ce za a ci sai wannan ya da dabba ya ce bismillahi wallahu akbar sai a ce ba za a ci ba me yasa wancan musulmi ne wannan mushriki ne amma duk me suka faɗa Allah suka faɗa a wurin yanka kuma rago suka yanka mun fahimci wannan da kyau amma kai in ka ga surar sufa sai ka ai duk waɗannan mutanen kirki ne kaza kaza amma wannan mushriki ne sai ka ce to ina alamar shirka a jikin shi sai a ce ba ta a zuci take to haka matsalan nan take in ba ka kware a harka aqida ba ka shiga cikin matsalan nan wallahi tana da matukar rikici yasa wannan na daga cikin matsalar da so samu ne a buɗe wa al'ummar musulmi wata kulliya wadda za a karantar da su ita don darussa ne masu zaman kansu saboda mu'amala ce da wata duniya wadda take zaidiya. mu'amala ce da wata duniya wadda idan ka bai isa ganta ba mu'amala ce da wani abu wanda yake spiritual abu ne a sakaye na harka aljanu da iskoki da makamantansu Allah madaukakin sarki shi wadda mu shi yasa kuke ganin in an samu wani yawa yayi magana akan irin masalolin? sai ku ga in ba ya kai ga bukatar a wayarwa da masu hankali hankali ba sai ku ga mun kula shi saboda me mun san gaba ɗaya kawai ya ɗauko matsalar da ba shi da yadda zai iya magana a kai kamar mutumin da yake ya iya keken hawa ne sai aka aje jirgin sama za a tafi aikin hajji aka ce wani da Allah tun da bai zo ba direba bai zo ba ka taimake mu muna sauri ka ai arafa ba mu in ya hau ya iya keken hawa har hawa tsalle yake ya hau saboda iyawa ya iya feda zai iya tada jirgin sama na tafi duk saurin ku to haka duk yadda kuka kai ga bukata in matsalar aqida ta taso malamin ku bai kware akan aqida ba eh, to malam go ai kai ma malami ne shikenan shi kuma sai ya shikenan zai magana akan aqida wai ya je yayi nazari a littafi littafi baya shiryarwa malami ke shiryarwa ta hanyar littafi shi yasa Allah yake wala kada arsalna rusulana bil bayyinat yace wa anzalna ma'ahum al liyaquma an-nasu bil mun aiko manzanninmu da hujjoji kowane manzo sai muka hada shi da littafi Allah bai ce ya aiko da littafin ba sai da ya ce ya aiko da manzannin ke littafin jagoranci dan idan babu manzannin littafin batar da mutane zai dan haka sai manzannin sun karantar da littafin a ci gaba da karantar da littafin irin karantar yadda manzannin suka yi sai ya littafin yana shiryar da mutane kenan in aka rasa kwararrun malamai da za su karantar da karatun littafin irin yadda manzannin suka yi ko kwatankwacin haka sai ya littafin kuma ya koma yana batar da mutane ku duba a taura da injila ai da su mutane suka bi suka bata amma ba Allah ya saukar da su ba Allah ya saukar da Attaura da Injila amma da Annabi Musa da Isa suka wuce aka rasa kwararru akai sai littattafan suka sai mutane suka rikice da suka rikice sai suka rikita littattafan sai rikintatattun littattafan suka dawo suka kara rikita su mun fahimci dameje rashin jagorancin ƙwararrun malamai ko Allah madaukakin sarki shiryar da mu to shine sai ainihin malam yake cewa ولذلك دن هكا نجد العلاقة بين الساهر والجني المسخر لخدمته علاقة كره وبغض دن هكا سيمكي سامن دنغنتك دكي سكان أبوكا da aljanin da aka tunkuɗo mishi don ya mishi hidima to alaƙa kurhin alaka ce wato zumunci ne na tilas wa buhudin kuma zumunci ne na ƙiyayya don an tunkuɗo shi ne ya aikin dole mun fahimci wannan da kyau ko wa min huna to daga nan ne najidu anna hadha al-jinniya muke samun cewa shi wannan aljani kasiran ma yu'zi sahir sau da yawa yakan cutar da wannan boka shi ahalihi game da iyalin wannan bokan sai kaga wannan bokan kullum ba yi zaman lafiya cikin gidan shi wani ba lafiya kullum wance bar ciki wance kaza wane kaza wa auladihi da ƴaƴan shi a haifi da wannan mai ido ta baya wannan yaro mai murgudaddiyar fuska wannan yaro mai shagidaddiyar keya ba dan kuma saboda aljanun da yake hidima da shi yana ainihin wato wahalar da shi shi ma kuma sai rinka ramawa au malihi ko kuma shi wannan ainihin aljanin ya rinka cutar da dukiyar bokar bokan ya yi noma aljanin ya je lalata bokan ya aje kuɗi aljanin ya je saci annabi ya tabbata aljanu na sata shi yasa an baka san wannan baka je kai karatu ka je kai karatu yana cikin hadisan bukhari da muslim da musnad al-imam ahmad da sunan abi dawud duk birjit ma ga da mutum ya miƙe jama'a babu babu kaji mahaukaci dan kwaya shi kanshi da ke faɗin haka aljani ne ya hau kanshi shi kanshi da ke faɗin haka shedanin aljani ne ya hau kanshi Allah ya kiyaye aw ghairi zalika ko kuma ma wata cutar wadda banban da wannan bal ahyanan ma yu'zi sahira nafsahu yace kai wani lokacin ma shi wannan shaiɗanin aljanin zai rinka cutar da bokan shi da kanshi bokan da kanshi aljanin zai rinka cutar da shi wa huwa la yadri alhalin shi bokan bai sani ba sai dai yana ciwon kai yau an kai boka america yau an kai boka ingila saboda bokayen su ne manyan aiki su ke manyan kasa aiki su ke kaza su ke kaza boka na ciwon kai an rasa mai sanadin ciwon kan nan boka yana jin ana goga mai zarto a kaba har wutar jahannama ma za a goga mashi a kaba zarto ba mun fahimci nan da kyau ko sai ran bokan bai san me yake sabbaba irin wannan ba kasuda'i da'im kamar ciwon kai shine asuda ciwon kai da'in tutur da'imin abadan boka sai ji kanshi na ciwo awul arakin mulazim ko kuma al'arak shine rashin bacci almulazim wanda zai lazimce shi inda launi duk sanda ya zo zai bacci sai ya ji bacci na damun shi da ya zo zai bacci sai ya ji idan shi ɗoɗar ya yayi tangaran ya kasa bacci jama'a mun gane wannan da kyau ko awul faza awul faza ifin laili ko kuma firgita da razana da daddare ila ghairi zalika kai da waɗansu al'amura ma ainihin wato min al'umuri na daga al'amuran cutarwa wanda wannan ainihin wato aljani zai rinka wabokan to wannan saboda yadda kuke kure sai mu saurara anan sai gobe mun sai mu dauko wannan gaba sai mu ci gaba insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik